حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون har sai sun zo kusa da wutar da aka koro su zuwa gare ta sai su yi musun abin da suka kasance suna aikatawa a duniya sai jinsu da ganinsu da fatun jikinsu su ba da shaida akan abin da suka kasance suna aikatawa a duniya na kafirci da sabon Allah